Yaya za ka gyara gidanka domin tarban lokacin damina yadda ya kamata? Masani a kan gidaje, Alhaji Mansur, wani irin ƙarin haske ne za a yi a kan kalmar gida? Kalar mahali da dama ke akwai. Ana iya ganin mahalin karkara, mahalin birni. Akwai alamomin kalar mahali na zamani da ke bulluwa, kamar mahalin ilimin kimiyya, wato girkin mahali a cikin yanayin da mutum ke rayuwa kuma ya gina sararin da zai wadata. Wane irin shan hankali ne za a yi ga masu gidan don kiyaye taɓarɓarewar gidan? Ya kasance kowane irin kala ce ta mahali a shigar da mana yana da muhimmanci a yi bincikar matsalolin da ke akwai ga ginin don ana saba ganin yoyon ruwa wani bi wajen rufin da aka yi idan ginin gargajiya ne. Ana iya ganin kuma damshin ruwa dangance da sassaucin dankon tare zubar ruwan ganin jimawar da ya yi tsawon shekaru. A wajen gidaje na zamani ana iya ganin yoyon ruwa a duk lokacin da kwanan rihi tol tsatsa ta ci shi. Akwai kuma kamar indal ɗin da ba a sauta ba da kyau ya ɗan goce to ana iya ganin zubar ruwa. Don haka abun farko da mai gidan zai yi shine ƙididdige yanayin da ke ga ɗakin tun ma kamin damanar ta shigo ya diba an babu wata miskila da za ta iya ba da damar zubar yoyon ruwa a ɗakin. Me doka ta ce akan abin da ya shafi masu haya? A duk lokacin da ake da kwantaragen zaman haya, akwai yarjejeniya da ke shimfiɗa wa'anni ayyuka ne na gyara mai gidan zai yi da wa'anda shi mai hayar gidan zai yi. Ana bayyana ƙarara da duk abin da ya shafi gini wani sashensa kimcinsa na hana samun yoyon ruwa yana kan mai gidan mai hayar na da yancin ya nuna inda ke yoyo ko kuma wuraren da suka lalace ya shaida wa mai gidan ya kuma tambaye shi da ya yi gyara mai haya bai kamata ba ya yi gyara da kansa kambacin mai gidan ya zama wajibi ya shaida wa mai gidan halin da ɗakin ke ciki ya kuma bar mai gidan ya zartar da ayyukan da kansa.